marafa ya tara mu a bakin fada ya yi muna gargadi cewa mu zo mu masu garuruwa mu faɗa mu al'umma al'umma gari cewa an rage guda bakin da uku na saboda duk wanda ta ka ya umarce mu da cewa mu kai shi a hannunsa saboda sarautar sarki marafa tana ƙasa ga tamu tana sama ga tamu